وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل برعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله قال الله جل جلاله وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وقال سبحانه أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور وقال أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فإنما نؤمر به في هذه الأوقات العصيبة أو ما نمر به في هذه الأوقات الأصيبة من ضيق في الأرزاق نتيجة الحصار والإغلاق وما زال الأمر يزداد شدة ويضيق الجناق أو يضيق الخناق وما لنا إلا الله الواحد القهار الرزاق مهما كانت الظروف وعلى أي حال فالله هو الرزاق الغني وهو حي لا يموت ولقد أعلى الإسلام بشأن العمل والكسب ورتب عليها الثواب والأجر ومما يؤكد ذلك كثرة الاقتران بين العبادة والعمل في نصوص الكتاب والسنة ومن ذلك قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا عفتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين يقول ابن عباس رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن كانوا يتقون البيوع والتجارة في المواسم والحج يقولون أيام ذكر فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم بل قرن المولى سبحانه في كتابه بين المجاهدين في سبيل الله والذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله فقال جل شأنه وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وقال تعالى فإذا, فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقال جل شأنه والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ولقد قص لنا القرآن الكريم عن حياة الأنبياء والمرسلين وأشار في آيات عديدة إلى بعض المهن التي كانوا يعملون بها فهذا نوح عليه الصلاة والسلام كان يعمل في النجارة وقد صنع بيده السفينة التي كانت سببا في نجاتهم من الغرق بعد فضل الله قال تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا به قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وهذا نبي الله داود عليه السلام كان حدادا وقد ألان الله له الحديد فكان يصنع منه الدروع وغيرها من الأشياء النافعة قال تعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا واعمل واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير وكان زكريا عليه الصلاة والسلام نجارا كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا حبيبنا ونبينا وقدوتنا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان يرعى الغنم على قراطيط لأهل مكة وكان يعمل في التجارة فيسافر ويتعب من أجل تحصيل الرزق الحلال وعلى الرغم من مكانتهم العالية وحملهم لأمانة الدعوة فإنهم كانوا يعملون بأيديهم ويتكسبون أرزاقهم عن طريقها وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على الكسب الحلال عن طريق عملهم في التجارة وغيرها من المهن الأخرى وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث عديدة تحث على طلب الرزق والكسب الحلال منها عن المقدام بن معدي كرم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا على من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن يحتطب أحدكم على ظهري خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه أخرجه البخاري ومسلم وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحرمة من حطب على ظهره فيبيعها فكيف فيكف الله بها وجهه خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه أخرجه البخاري باختلاف يسير عباد الله فاليد التي تعمل وتكتسب أو تتكسب الرزق الحلال هي التي تعطي وهي التي تعمل من أجل إعفاف النفس عن التذلل للآخرين أعطوه أو منعوه وإن من فضل الله تعالى علينا أن فتح لنا أبوابا كثيرا للعمل والدولة وفقها الله تعالى حريصة على فتح أبواب العمل الكثيرة من أجل شبابنا وما هذه الكليات والمعاهد والمدارس التي تتخصص في كثير من المهن إلا بشارة لأهل الجد من الشباب للحرص على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وهناك مهن كثيرة يستطيع الشاب المسلم أن يتعملها وأن يعمل بها أن يتعلمها وأن يعمل بها ويستفيد منها ويفيد بها مجتمع ويستطيع عن طريقة إثباتها مهارات المتنوعة التي امتن الله عليه التي امتن الله بها علينا مثل الحاسب الآلي والكهربائي والميكانيكية والسباكة والبناء والحدادة وغيرها من المهن التي كان أجدادنا حريصين على تعلمها والاستفادة منها فلماذا عباد الله أصبح كثير من الشباب اليوم يعرضون عن هذه المهن وينصرفون إلى غيرها من الوظائف ولماذا لا يملؤون الفراغ الموجود حاليا في مجتمعتنا من هذه المهن الشريفة وها هم يريدون الكسب عن طريق عن طريق سوء هل لأن هل لأنها لا تناسب مكانتهم فليست الرفعة في المنصب أو الجاه أو غيرها من أعراض الدنيا الزائلة إلا الرفعة لمن طلب مرضاة الله تعالى وحرص على الرزق الحلال والله تعالى جعل لكل إنسان بحسبه من المهارة في عمله لينفع بها نفسه وينفع بها الآخرين وإني عباد الله أحط شبابنا الطيب الحريص على دينه ووطنه على الاقتداء بالأنبياء والمرسلين في تعلم المهن التي تكون لهم باب أو تكون لهم بابا من أبواب عرفات النفس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 الحمد لله الذي من علينا نعمة ظاهرة وباطنة الحمد لله الرزاق ذي القوة المتين الذي خلق فسوى وقدر فهدى والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى على أثرهم إلى يوم الدين عباد الله اعلموا أن إذا أن الله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين أن يعملوا وأن يطلبوا أو يطلبوا الكسب الحلال وأن يبتعدوا عن المكاسب الخبيثة وهذا واجب على المسلمين ولهذا يقول الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وهذا الأمر يشمل على الآخرة وعمل الدنيا فإن أعمال الآخرة تحتاج إلى ما يعين عليها من الكسب الحلال والقوة على أداء العمل والتفقه في الدين والتبصر فالمسلم في حاجة إلى أن يعمل بطاعة الله وترك معاصيه وفي حاجة وفي حاجة إلى أن يعمل بالكسب الحلال وما يعينه على أداء الواجب والاستغناء عما في أيدي الناس وفي حاجة إلى أن يعمل لحفظ صحته ودفع الشر عنه لأن الأصل هو أن الرزق لا يأتي إلا بالسعي إلا أن يكون معجزة كنزول المائدة على عيسى عليه السلام أو تكثير الطعام والماء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو كرامة الذي حصل لمريم وقد يكون ذلك استجابة لدعاء يدعو به العبد فيرزقه الله ببركة دعائه والدعاء أيضا من جملة الأسباب الشرعية لكن لا يجوز للعبد أن يعطل أسباب مطالبة الدينية والدنيوية اعتمادا على مجرد الدعاء فإن ذلك أقرب إلى الغرور فملازمة السعي من إعمال قانون السببية يقول الشاعر توكلت على الله في رزقي وهو خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يقم رزقي فليس ليفوتني ولو كان في قاء البحار العوامق فيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسان بناطقي ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق يا كوباين الله babu shakka Allah mahalicinmu ya tsara mana rayuwar nan kafin ya halice mu a cikinsa sannan ya sanya mana duk abin da muke bukata wanda za mu gudanar da wannan rayuwa wanda ainihin kowannenmu yana da abin da zai wadace shi ba tare da ainihin wato Allah ya kuntata wa da bayinsa a cikin abin da ya musu na arziki a duniyar nan ba da haka Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani yake cewa yoso nawa Allah maɗaukakin sarki ya halitti dabbobi wanda babu wanda zai iya ɗaukan ɗawainiyar waɗannan halittu sai Allah wanda ya halicce su haka rayuwan ainihin wato dabbobin da muke amfana da su da arzikinsu su ma ɗin a hannun Allah suke da haka da mu da dabbobin duka Allah shi yake azurta mu shi yake ci da mu shi yake kula da rayuwarmu a wani wajen Allah madaukakin sarki yake cewa shin wane ne wanda zai iya azurta halittu ya iya azurta bayi idan Allah da ya halitta ya damke arzikinsa daga an yi wato kawowa gare su babu wanda zai iya wannan sai Allah sannan a wani wajen Allah yana cewa shin wanda ya fara halitta kuma zai maida su ƙarshen al'amari shi ne kuma ba zai iya azurta su daga cikin taskan shi ba wannan abu ne wanda hankali bai kamata ya iya ɗaukar shi ba da haka Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka wannan addini ta hanyar samar da hanyoyi da masu yawa da mutane za su iya neman arziki domin su gudanar da rayuwarsu kuma su gudanar da addininsu cikin aminci Allah maɗaukakin sarki domin ya nuna mana muhimmancin wato mutum ya nemi arziki daga cikin arzikin Allah a wurare da yawa a cikin alkur'ani sai ya gwama ibada da cewa a tashi a nemi arziki ku dubi da Allah yake bayani game da wato aikin haji Allah madaukakin sarki yake cewa babu laifi a kanku yayin da kuka fita aikin haji kuma ku hada da neman arziki daga cikin taskar Allah wannan falala ce daga ubangijinku da haka yayin da kuka gangaro kuka sauko daga arafa ku ambaci Allah ambato mai yawa abdullahi dan abbas Allah ya kara mashi yarda ce da sahabban manzon Allah sun ɗauka idan aka je aikin hajji to babu wani maganan kasuwanci saboda ibada kawai ake son mutane su dukuba su ta neman yardan Allah ta hanyar ambatan Allah sai Allah ya saukar da wannan aya cewa a'a ɗan kasuwa a cikin ku suna iya yin kasuwanci Allah bai haramta muku yin kasuwanci ba duk da kun fita aikin ibada ne amma kuma kuna iya neman arzikin Allah kaga wannan yana ƙara nuna yadda Allah madaukakin sarki ya buɗaɗa mana wajen mu nemi daga cikin arzikinsa sannan a wasu ayoyi Allah na cewa idan kuka yi da sallar juma'a a ranakun juma'a sai ku bazama a doron kasa ku je ku nema daga arzikin Allah kaga har bayan an yi sallar juma'a Allah bai haramta mana mu nemi an yi wato daga cikin arzikinsa ba wato mu ba irin arna bane wanda za su ware rana guda su ce wai ba za su yi sana'a ba ko ba za su nema arziki ba hatta rana mafi muhimmanci a wajen musulmi to Allah bai haramta musu su nemi ainihin wato arzikin su ba waɗannan ayoyi suna yi mana nuni akan cewa ashe lallai daga cikin aiki da ake son musulmi ya ainihin wato kasance a ciki shine wajen neman arziki a wajen mai arziki shine Allah ayoyin alkur'ani har ila yau sun nuna mana annabawa da dama ba ci ma zaune bane tashi suke yi su yi sana'a da hannayensu kuma su samu daga cikin arzikin Allah Allah ya buga mana misalin annabin Allah annabi Dawud wanda ya kasance wato ƙwararren mai sarrafa ƙarafuna ne ka iya ce mishi welda ko ka ce mishi metallurgical engineer wanda yana iya sarrafa ainihin wato ƙarfe ya sarrafa makami na ainihin wato yaki ya sarrafa abin da za ka sa a matsayin silke ko dirke ko wani garkuwa a lokacin da mutum ya fita yaki haka Allah ya nuna mana sauran annabawa irin annabi zakariya alaihi salam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kwararren kafinta ne kamar yadda annabi nuhu alaihi salam shi ma Allah ya ba mu labarin cewa kwararre ne wajen iya sarrafa itace da katakai yayin yin wato yi abin da zai amfane shi ya amfana al'ummarsa a cikin haka ne Allah ya umarce shi cewa ya kera kwale-kwale wanda shi ne zai zama matsira da shi da waɗanda suka yi imani da shi kuma hakan aka yi har mutanen shi suka rinka mishi wato izgilanci daga ƙarshe su gari ya Allah ya sa mu dace sannan ku dubi wato abin kaunan mu annabin mu fiyayyen halitta annabi Muhammad shi ma bai kasance rago ba bai kasance shi ma zaune ba mutum ne wanda yake tashi ya nema daga arzikin Allah shi yasa yake kiwata dabbobin mutanen maka a lokacin akan su biya shi shi kuma ya je musu aikin kiwo sannan an kasuwa ne kwararre manzon Allah annabi yana zuwa ya kasuwanci ya nema daga cikin arzikin Allah daga haka suka haɗa da asayida khadija kowa ya san tarihin ita da kanta ta ce ba ta ga wani ɗan kasuwa ƙwararre irin manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam to ta yaya musulmi da yake mabiyin manzan Allah zai zama malalaci a irin wannan aini wato zamani Allah ya kiyaye shi yasa hadisai suka zo da dama suke kwadaitar da mu wajen muhimmancin mu tashi mu nemi sana'o'i mu nemi arziki daga cikin arzikin Allah ku dubi hadisin da sahabi wato al-miqdam dan ma'adi kar ya ruwaito yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu wani arziki da mutum ya taba ci mafi falala fiye da abinda mutum yayi da hannunsa wato kai sana'a da hannunka ka samu arzikinka ta wannan hanya babu abin da yafi halarci a wajen Allah fiye da irin wannan arziki haka Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace dayan ku ya dauki igiyan shi ya shiga daji ya je ya saro itace ya goyo su a kafaɗan shi ya zo ya kasafta ya siyar ya samu daga cikin arzikin Allah ya fiye mishi rufin asiri fiye da ya rinka bin kofar gidan mutane attajirai 'yan siyasa yana neman su taimaka mishi da na karin kumallo ko su taimaka mishi da na siyar ragon suna ko su taimaka mishi da abin da yin wato zai siyar ragon layya wannan kaskanci ne jama'a da haka manzon Allah bai nuna mana kaskanci ba a musulunci Ya ce ka tashi ka nemi na kanka Allah ya rufa maka asiri to kada ka tozarta kanka a gaban bayin Allah Allah shine mai arziki ko ma gare shi ka nema kada ka nema daga cikin wanda shi ma azurta shi ake yi duk wanda ba Allah ba kuwa to wallahi shi ma cikin arzikin Allah yake shi da haka yadda Allah ya bashi kai ma zai iya baka Allah ka samu dashi to haka dai hadisai da dama suka nuna mana muhimmancin mu tashi mu nemi sana'a mu nemi halas ɗinmu kuma mu ci daga halas ɗinmu mu yi ibada a ciki mu bada da zakka mu ba da sadaka ga wanda Allah ya yawaitawa amma addinin musulunci bai ainihin wato halasta mana lalaci ba ko ci ma zaune balantana hanyoyi na damfara mutum ya ce ta nan zai rinka neman arzikin shi wannan haramun ne a musulunci amma abin ta kai uwa masu albarka mun wayi gari matasanmu a yau sun zama malalata ba don komai ba sai dai irin rayuwar da suka gani a zamaninsu siyasa irin ta demokradiyya ya kawo mutane suke cin arziki ko dukiya na banza da haka kowa shi ma wannan dukiya na banza yake so za ka ga yaro ya taso da zarin ya shiga cikin demokradiyya ko 'yan demokradiyya sai a ga yana fataka da arziki matashi sai ya rinka sha'awar shi ba abin sha'awa bane, ne matukar abin da yake ci haramun ne ko kuma waɗannan fina-finai da aka kawo mana a rantsar nuna abubuwa na ƙarerayi a ce ga wani yaro ya taso yana da wani babban gida kuma din na ƙarya yana hawa babban mota din na ƙarya yaro sai ya ƙwallafa wa ranshi cewa shi ma irin motan yake keke. amma bai iya karatu ba bai iya sana'a ba bai iya komai ba ku gaya min ta ina zai iya yin wannan abu in ba ta hanyar damfara ko sata ba Allah ya kiyaye sai sa matasa da yawa a yau suka lalata rayuwarsu suka zama barayi 'yan fashi masu tare mutane a hanyoyi masu garkuwa da mutane saboda sun kosa yanzu yanzu su zama masu arziki Allah ya kyauta sannan hanyoyi da dama da aka kawo mana a zamanance da an yi wato aka mai da shi hanyoyin damfarar mutane wa ma aksaraha Allah ya yi yawa da su ga sunan za ka ji su iri-iri a ce wai ga wasu mutane wai sun tada wani kamfani mutane su saka kuɗi za a rinka ninka musu abin da suka saka sai ka ga mutum ya je ya siyar da filin gadon shi ko ya je ya siyar da gonansu ya je ya zuba kuɗi bayan kwana biyu sai a ce an gudu sun gudu da kuɗin haka ake yi ko ba haka bane jama'a saboda mutane ba za su tashi su nemi sana'a ba su yi ta kansu domin Allah ya ba su arzikin shi kowa ya kosa wato irin abin da ake cewa quick money wato kudin nan da nan haka irin Allah ya kyauta da haka wannan noma da aka gada iyaye da kakanni matasa yanzu ba sa son yin noma waɗannan sana'o'i da aka gada iyayenmu mun san a da muke ƙanana ba wani wato uba wadda bai da sana'a sai ka ga ya ɗauko 'ya'yan shi ƙanana yana zuwa wajen sana'an shi don su ma su gani su taso a kai amma yau fa al'amura sun juye matasa har kyamar irin sana'a iyayensu suke yi a yau uban shi na tela da haka ba zai iya nuna wa abokan shi ga uban shi na akan keken dinki yana tela ba ku gaya mu wannan yaushe zai hau keken dinki yayi wa mutane dinki ya samu kawai yana son yayi ƙarya yana zuwa kofar gidan bayan Allah yana ɗaukan hotuna ya je ya jingina jikin shi a jikin motocin jama'a yana yi wa mutane ƙarya yana sawa a social media yana yi wa 'yan mata ƙarya wannan shine rayuwar da muke ciki ku gaya min irin wannan yaron idan aka gayyace shi cewa ya zo ya je ya ɗauko dindiga ya kai wa 'yan fashi za a bashi miliyan kaza ta yaya ba zai yi wannan abin ba wannan shine halin da muka samu kamar Allah ya kiyaye sannan ka duba irin abubuwan da yake shigowa cikin al'umma a yau a damfare su a damfari matan aure da ainihin wato mutane a kira waya a makala murya a ce wai ma'aikatan banki ne wai ka turo lambobinka na atm ka turo pin ɗinka za a yi maka gyara mutane da nawa aka cuce su a irin wannan saboda irin wannan san banza da matasa suka taso a kai ne wallahi Allah ya kyauta mutane nawa ne aka yi musu kutse a cikin wato asusun ajiyarsu na banki aka kwashe arzikinsu Allah ya yawa da su duk sakamakon wannan san banzan ne ma sannan ga abubuwa a zamanin ce irin wanda za su zo wai sai a ce wai wani kasuwanci ake yi ka saka dubu ɗari ka tura wani a kamfani za a rinka turo maka bidiyo kana kallo sai a rinka biyan ka me yasa za ka ga tambaya ma yayi yawa kan wai ina halaccin wannan alaman tambayan alaman kasuwanci ne na fara kenan domin akwai wanda zai shiga kasuwa zai je kasa tumatir ya tambaya cewa ya halatta gobe halatta ba ba wanda zai yi wannan amma duk wanda yake da wani nau'in shubaha shine ka ga tambaya ya yawaita kai to manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da ya gaya mana cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyin duk wani abu da yake halal wallahi kowa ya san shi a bayyane yake kamar yadda duk wani abu da yake haram kowa ya san shi a bayyane yake manzo Allah yake tsakankanin su akwai wasu abubuwa masu rikitarwa wa bainahuma umurun mushabbihatun aw mushtabihatun akwai waɗanda suke da rikitarwa manzon Allah yake fa man shubuhat duk wanda ya kiyaye su istabra al-dinihi wa irdi ya tsare addininsa da mutuncinsa ba sadda zai yi wani abu da za a tuhume shi amma wanda yake zai rinka bibiyan shubha yace to waye sani ko ana iya samun sa'a bari dai mu shiga manzan Allah yake to waqa'a fil haram zai fada cikin haramci ba shi kaga me ya kamata ka tsaya akan abin da yake na halal ka san wannan hanyar halas ne babu kura a kai ka nema arzikinka a wajen Allah mai arzikawa Allah ya sa mu dace wani malami mawaki da ya zo kan irin wannan babin yake rera wasu baitukan waka yana cewa tawakkaltu fi rizqi ala Allah khaliqi ni fa na dogara ga Allah arziki na a wajen shi yake domin shi ya halicce ni shi ya halicce ni domin haka shi zai azurta ni wa aikantu anna Allah la shakka rizqi yake ina da yaƙini babu kokonto wallahi Allah da ya halice ni bai manta da ni ba zai azabta ni wama wama yaku min rizqi laysa yafutuni sannan duk abinda Allah ya rubuta cewa arziki na ne wallahi ba zai kuce min ba sai na samu wannan arzikin sai ce walau kana fi qa'il bihari awamiki ko da wannan arzikin yana karkashin teku a rami mafi nesa in dai arziki na ne wallahi sai na same shi ce sayati bihi Allahu al-azim bi fadlihi yace Allah mabuwayi zai zo min da wannan arzikin ta hanyar da ban sa rai ba wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbuh wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wannan alƙawarin Allah ne walau lam yakun minni lisanu binafiki yace ko da Allah yayi banda harshen magana wato ko da ina jebe ko kurma abinda Allah ya kaddara nawa ne babu wanda zai ci shi Za ka sai ce fafi ayi shay'in tadhabu an-nafs to dan ne mutane za su rinka hallaka kansu suna kai kansu wajen yaki halal yaki haram to yanzu ma babu ma halal a cikin yakin da ake yi gaba ɗaya yakin haram ne kuma mutane su ta kutsawa suna dulmiya Allah ka tsare mana imanin yace wa qad qasama ar-rahmanu rizqal halal wallahi yadda kuka ga Allah ya yi mu da nau'in mu daban-daban ɗin nan ko haka kowa Allah ya riga ya rubuta arziki shi kuma mala'ika jibril ya taba zuwa ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Muhammad ka sani cewa babu wani rai da Allah maɗaukacin sarki zai ɗauke rayuwar shi har sai ya gama cin arzikin da Allah ya rubuta mushi da haka ko da yanzu zaka mutu idan akwai raguwan abin da Allah ya ce arzikin ka ne wallahi sai mutuwa ta yi jinkiri sai ka samu wannan arzikin wannan alƙawarin Allah ne da haka yan masu albarka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wasiya yace ittaqullaha wa ajmilu fi kowa ya ji tsoron Allah ya kyautata neman shi abinda yake naka ba zai kufce ka ba abinda ba naka ba kuma duk yadda kai wallahi koda ka samo shi ba za ka ci shi ba Allah ka gafarta mana mu. Allah ka gafarta mana kurakuranmu ka ba mu ikon tsayuwa kan abin da ka halarta kuma ka ba mu arziki na halal kuma ka azurta mu da arziki wanda za mu gudanar da ibadarmu da rayuwarmu cikin aminci Allahumma ya hayyu ya qayyum